Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo a kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5. Hakanan kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kan voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ƙarshe a wunin yau. In an ɗan jima kaɗan za mu buɗe layinmu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku. Kamar kullum lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar Yanzu sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya. Ta jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran sabuwar tashar jiragen saman soji da kasar amurka ta gina a agadas ta kasar jamhuriyar nijar ta soma aiki gadan-gadan na tashi da saukan jiragen sintiri da samu bayanan sirri na tsaro a wannan makon a cewar rundunar dakarun amurka a nahiyar afirka jami'in sojin amurka general stephen townsend ya ce suna aiki ne tare da takurorinsu na nahiyar afirka da kuma ƙasa da ƙasa domin kawar da barazanar tsaro a afirka kuma gina tashar jiragen ta bayyana irin taimako da suke yi wa takurorinsu na nahiyar afirka a fannin tabbatar da tsaro Nijar da makwabtanta suna fama da yaƙi da 'yan tada kayar baya ciki har da ƙungiyar ISIS. Sojojin Amurka na tura jirage maras matuƙa daga mai babban birnin ƙasar ta Nijar, to amma ta kafa sansani a Agadez domin faɗaɗa ayyukan sintiri a yankin gabar tafkin Chadi da ke cikin ƙasar Kamaru da Chadi da Nijar da Najeriya a cewar wani jami'in tsaron Amurka. Sojojin Nijar ne ke tafiyar da sansanin na Agadez. to amma sojan amurka na mallakar kimanin kashi ashirin bisa ɗari na filin da ya kai kiyasin kilomita goma sha biyar an kashe mutane kimanin 78 a wasu tashe-tashen hankula masu alaka da kabilanci a yankunan oromiya da harare da kuma birnin diridawa a kasar habasha rikicin ya soma ne a ranar 23 ga watan oktoba bayan da ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama jawar muhammad ya yi zargin cewa jami'an tsaro na yunkurin kai masa farmaki sanarwar ta jawar ta haifar da zanga-zanga daga magoya bayansa rikici kuma ya biyo baya tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro da kuma wasu ƙabilu daban da take yi wa manema labarai bayani jiya alhamis bilene seyum mai magana da yawon firayim ministan kasar abiy ahmed ta bayyana cewa rikicin na mako daya ya yi sanadiyar mutuwar mutane har 78 majalisar wakilan amurka da ke da rinjayen 'yan democrats ta tabbatar da ci gaba da shiga binciken tsige shugaba donald trump a hukumance bayan kada kuri'ar 'yan majalisar a bangarorin jam'iyyu lamarin da ya shata tsari na gaba na ci gaba da binciken bayan kwashe tsawon makonni ana sauraron shaidu a sirrance kakakin majalisar nancy pelosi ta tabbatar da cewa 'yan jam'iyyar democrat sun shirya jin ra'ayoyin jama'a wannan yunkuri na wato wannan yunkuri na kasancewar trump shugaban kasa na hudu da zai fuskanci yunkurin tsigewa ba ɗauke shi da wasa ba a cewar kakakin majalisar pelosi ta ce menene ke tattare da demokuraɗiyyar mu me muke yi wa fafutuka a kai kariyar martabar demokuraɗiyya domin al'umma To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya ce ƙasar da ta fi kowace yawan mutuwar jama'a sanadiyar cutar sankara wato kansa a nahiyar Afirka a cewar hukumar lafiya ta duniya. Karancin faɗakarwa da rashin gano cutar da wuri da kuma tsadar maganin cutar ne suka wato su ne manyan dalilan da ke haifar da mutuwar sanadiyar cutar. a kasar da ke yammacin nahiyar afirka to amma a watan oktoba wanda shine watan faɗakarwa akan cutar ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama sun ɗauki bayanai akan cutar zuwa tituna domin ilmantarwa kana da kuma ɗaukar nauyin maganin wasu masu cutar masu ƙaramin ƙarfi zainab muhammad ta yi aiki a matsayin babbar jami'a a hukumar shari'a a najeriya a lokacin da aka gano tana ɗauke da sankarar mama a ɓangaren ta na hagu a cikin watan na oktoba zainab ta ce na ga sakamakon bincike likita ya ce akwai alamar sankara wannan alama na nufin akwai cutar wato sai na ji tamkar rayuwata ta kare ji na yi tamkar na mutu hukumar lafiya ta duniya who ta kiyasta cewa mutuwa dubu arba'in da ɗaya na sankarar mama an yi su ne a najeriya cikin shekara ta 2018 adadi mafi yawa a duniya. labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc ta yanzu bari mu tsindima cikin shirin kuma bayan da hukumomin 'yan sanda suka ceto wasu mutane su goma sha biyar a wani coci daure cikin mari a jihar lagos 'yan najeriya mazauna lagos na ci gaba da mai da martani game da kamen da rundunar 'yan sanda ta yi wa shugaban wannan coci wanda ake kira a turance blessing goodness healing church wanda ke ƙauyen ijegun a jihar ga rahoton da wakilin sashen hausa babangida jibril ya haɗa mana Shi dai shugaban wannan coci mai suna Pastor Sunday Joseph Ojo a wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta fitar ya ɗore mutanen ne da suka hada da yara da manya da sunan basu maganin gyaran kwakwalwa ko kuma taɓin hankali da kuma ne ra'ayin 'yan Najeriya musamman ma mazauna birnin Lagos game da wannan kamu na rundunar 'yan sandan ga dai abin da wasan su ke cewa. Eh, in ta n sɔ ni nípa ni pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ta wà ta wa tá à ń ṣe ò bó bá ti lọ prison lè rí ti n ń uye ko lọ nǹkan tí ń Da wani ko ma wa rai dubin ka tin sai Da. to me ce ke da da Hausa cewa ne yi wannan abin da ake yi bai cancanta ba ya kamata gwamnati ta sa ido ta dubi wannan abin ya za a ce iyaye sun kai yaran su ga wasu wai su hukunta waɗanda suka hukunta nan su ma suna da yara ya kamata gwamnati ta kama su ta kama wanda aka kai ma yaran nan a kai su ga hukuma in ta prison ne in ta kotu ne a kai su sannan iyayen yaran ya kamata ta tuttube su da kyau ya zamanto lesin masora al'umma jama'a su ma su gani su koya iyaye suna wani babban mistake da suke yi akwai ya tsari ciki ya za ka ɗauki yaro ka kai waje waya je a hore ya maka yara wannan abubuwan abu ne da bai kamata ba gaskiya kai ma iyayen ba za ka iya tarbiyyar da yaron ka ba ba kai ka ashe shi ba me na kai shi wani waje kuma wai wani ya mai hukuma a wannan abun bai dace ba in aka yi mai wani illan da ma ya fi abun da kai iyayen za ka iya yi mai fa laifin wa za ka gani za ka yi blaming kanka ba za ka yi blaming kowa ba kenan duk da ya kokarin jin ta bakin kwamishinan yan sandan jihar Legas ko kakakinta ya citura sai dai a sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar lagos dsp bala el kana ya aiko wa murya amurka ya ce an kama pasto sunday joseph ojo tare da wasu mutane goma da ake zargi sun garkame waɗannan mutane su goma sha biyar a wani gidan coci inda kuma suka saka musu mari da kuma barin su cikin wani hali na kakani kayi mutanen da aka ɗaurin da su sun kama ne daga goma sha tara zuwa hamsin kuma sun hada da maza da mata yan uwansu ne dai suka kawo su wannan coci kamar da faston ya yi bayani inda kuma wasu suka ce sun shafe shekaru kimanin biyar a tsare da sunan neman maganin waraka daga cutar taɓin hankali ko a kwanan baya sai da rundunar 'yan sanda ta gano ire-iren waɗannan gidaje da ake ɗaura mutane da sunan gyara musu tarbiyya ko kuma ba su maganin waraka daga cutukan da ke damun su musamman ma na taɓin hankali a jihohin najeriya da dama da suka haɗa da jihar kaduna da katsina da kano da kuma jihar kwara lamarin da ya sa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya umarci rundunar 'yan sandan najeriya da ta tashi tsaye wajen zakulo irin waɗannan gidaje a bangare ɗaya kuma rundunar 'yan sandan ta yi kira ga al'ummar najeriya da suka san inda irin waɗannan gidaje suke da su tsegunta musu babangida jibrin murya amurka daga lagos Allah ya kyauta a da baban gida Jibril da wannan rahoto. Tun ba yau ba ake kama masu fasakwafin muggan kwayoyi a Nijar. A wata nasara da ta yi na baya-bayan nan hukumomin tsaron Nijar ɗin sun cafke wasu motoci a jihar Agadas dauke da muggan kwayoyi da suka hada da hodar Iblis mai kimanin kilogram 183, tramadol da wasu dangin kwayoyi masu kawar da hankali. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana. kimanin kilogram 193 ne na hodar iblis da wasu kwayoyi dangin tramadol da sauransu jami'an tsaro na jihar agadas suka kama a cikin wasu motoci na zirga-zirga tsakanin arlit da agadas wanda kudin su ya kai kimanin miliyan 80 da 'yan kai ali isufu haruna shine babban kwamishinan 'yan sanda na jihar agadas wannan wayan kwayoyi wanda suke zawa nan cikin kasan suna hutawa daga kudu ne su yi arewa wani lokaci an kawo su suna zama cikin kasan mu matasa suna sha suna gurbacewa wani lokaci kuma suna wucewa can gaba ga kasashe na makwabtan su dai wanga kwayoyi an kama su ne cikin irin motoci wanga dai manya wanda suke tsakanin wanyan gari ruwa suna transport akwai kuma wani lokaci cikin wannan bisu bisu namu da suke jigila wani lokaci cikin su ake kama wannan kwaya da ake kama an jima ana kamawa suna da yawa wannan kwayoyi dai akwai abin da ake cewa ribotril ribotril ma shi ya ma hitra ma dole karhi nan kuma gaskiya tsada gare shi tunda a nan wurin agadas in kace zaka sai kwamfani mai guda ka ba da shika tramadol shi ma ya ya hau yana kai jika biyu in aka kai su kasashe mu na ketare inda ake yaki ma za a gani kwamfurma guda kana iya da shi biyar. Hukumomin na jihar agadas daga 'yan sanda ma'aikatar magajin gari da ma hukumomi na gargajiya sun haɗa karfi wajen yakar wannan lamari cewar Dr. Mamman Bukari wakili na babbar ma'aikatar magajin gari ta jihar agadas. Saboda wanga ƙwayoyi da suke shigowa su ne ake sayar da mu su ne ɗiyanmu suke sha wasu suna haukacewa wasu kuma suna shiga wani abu abin da ba shi ba kenan shine yasa mahukumta da na jiha da na da'ira suka ba da hannu gaba daya da 'yan sanda saboda a kawo wata amsa ga wanga ga kuka wanga na jama'a a nan cikin garin agadis su ma malaman addini ba su kasa a gwiwa ba nasiha suka yi ga masu safarar miyagun kwayoyin kasancewar matasa ne take ma illa in ji alhaji fijaja ahar wakili na kwamitin sa ido tudu na bangaren malaman addinin musulunci a jihar Agadas. Waɗanda ke kasuwanci irin wannan da su ji tsoron Allah san da rayuwar al'umma ce ake tozartar dawa waɗannan mutane yanzu 'yan mata da samari an yi asara su a cikin al'umma saboda wannan ba su da amfani a cikin al'umma sun koma sun zama wasu irin mutane ga sunan su da kansu ba su amfani kansu ba lissa amfani wani to mu muna bakin cikin haka nan muna son dukkan mutum kowane mutum ne a cikin kasarsa ya amfani kansa ya yi ibada ya bauta ma sa kuma ya ibada ya taimaki al'umma bisa aikin da za ya rike kansa ya riƙe rayuwarsa ya taimaki al'umma wannan shine mu gurin mu amma muna nema ga mutane da kan cewa da su ba da goyon baya bisa fuddo irin wannan mutane kowane ne ke irin wannan mugun aiki a fuddo shi kuma muna goyon baya ga 'yan sanda da kan cewa su bincike kowace irin mota wadda take bincike bisa irin take ɗauko irin wannan kayayyaki a fuddo ta koda mota wace ce saboda wannan mu a matsayin mu na shugabannin al'umma wannan aiki ne da ba za a yarda da irin shi ba kowace aikata shi. Darakta na hukumar 'yan sanda ta jihar Agadez kiraye ga al'umma sai da gudunmuwarsu za a yaƙi waɗannan masu gurɓata ma 'ya'yansu rayuwa kenan abu ne wanda eh, sai mu ce dai sai mun tashi mu tsaya saboda yanzu wannan kwaya tana zuwa bisa kaman inda ake ce masu tabar fayaji inda ake ta ana neman zinariya kullum kuna ji a ce wani ya soke wani da wuka an yi wani fada wani ya buge wani da sanda wani abin da mutane suke matasa ba ba daga gare su bane sai an shayu ne ake wasu abubuwa to duk ga kwayoyin da muke gani su ne ga suna kenan bisa shine muka tashi muka tsaya muke irin wanga aiki kuma ya kamata a ce aiki ya zama na mu gaba ɗayan mu Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. ta Allah mana maganin wannan masifa a gaida tamar a bari masu raro kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku kuma lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun mu kai ga yin haka ku shakata da wannan waƙar. kuma ya dama da zani da waka kai daushe ta nisan sha ba man fata to kun ta ni saboda kiri an gaza ne ba da noma ba kun san saboda kiri an gaza ne ba da noma ba kaga yin mutum yi ya bani na biya na gaishe shi kuma in baban bana biya na gaishe shi amma ba wanda ban ci adina ba ba ni ce mai na gode Allah mai da alika ko wajen wa ya da ba da ba ya da ba yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. masu sauraro layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan na ƙashin kanku a damu kuma mun samu kiranmu ta farko daga jihar bauchi a garin azare wake kan layi daga jihar bauchi ana magana da ma'allaka daga azare to menene ra'ayinka ra'ayina a yau shine ina kira ga mai girma gwamnan jihar bauchi da ya sa bakin gilas a idansa ya kau da kai a wasu abubuwa ya tsaya ya jajirce wa jama'a aiki don akan haka suka canja wasar gwamnatin suka zaɓe shi. Mm. Yawwa. To mun gode. Amin mun gode. To yanzu kuma bari mu lula jihar Neja. Wake kira daga jihar Neja. Sashen Hausa na murya Amurka kuma magana da Bala mai yankin Lare ga shi jihar Neja da ke tare da Najeriya. To Malam Bala filin taka ce menene ra'ayinka? Zan kira ga gona jihar Neja ne. To. game da alkawarin wutar lantarki da wani mutanen wushishi tsakanin zungiyar da wushishi eh. tun da aka aikin dare yanzu wata shida kenan mm. to ana kamfe haka mana alkawarin za mu na wannan aikin kuma aka wada safol tun da aka wada safol tun da aka ci zaɓe mm. har yau ba karwai wani wannan aikin ba da mm. kuma yi zanga-zanga mun kula iya an ce mu janye za a yi muna aiki mun janye ayo ba muna aikin ba to kada gobe mu dawo mu kula hanya kuma a ce mu janye to gaskiya muka kula hanya kuma tashi ba domin tabbatar a muna aiki saboda alkawarin yan siyasa ya zama alkawarin banza tun da gwamnati ne ma ya kawar wannan aiki wutar lantarki an fara aiki wutar lantarki na hayo masu alkawarin nan ba fatan Allah ya samu gode sosai. Sai yanzu kuma sai jihar jamfara wake kan layi daga jihar Zamfara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Anti Aisha barka da warhaka barka da wannan lokacin. Wa alaikum assalam wake kan layi. Eh, anti Anti Aisha sunana Nasiru Hussein Kurgui ne Gonjo bakin Sokoto Sokoto a jihar Zamfara. To yau ranar ku ce menene ra'ayinka? Eh Anti Aisha ina miki da farko ina muku fatan alkhairi gaba ke da da abokin aiki masala faru sanyin na. Muna godiya. Eh, an sati zan jinjina ma gwamnan jihar zamfara ne akan irin kokarin da yake akan al'ummu da damuwar shi da al'umman da yake wakilta mm. ya kamata a ce idan gwamna ya nuna da cewa yana damuwa da al'umman da yake wakilta ya fi min irin abin da yake damun su mm. jama'a da su dinga mai uzure su gaba da mai addu'o'i kamar yadda an kasa mai addu'o'i shi wannan gwamna na jihar zamfara wato dr bello wannan muradin ya nuna ma al'umma da cewa yana jin daɗin irin addu'o'in da suke mai mm. to abin da ya kamata a yi a ci gaba da mai addu'a kamar yadda yake na jin daɗi. su kuma jami'an tsaro kamar yadda suke aiki ya kamata a cikin al'umma su dinga ba su gaskiyan al'amari game da abubuwan da suke faruwa a ƙauyukansu. mun gode sosai malam nasiru da wannan kira naka yanzu kuma bari mu koma kwantagora wake kan layi daga kwantagora wa alaikum assalam wa rahmatullah wake kan layi to malam nasiru menene ra'ayinka gaskiya dai na rage yana neman kwalle an kai shekara kusan takwas haka yau an yi sa'a kenan masha Allah Allah ya sa zai menene ra'ayinka yau yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku ta bayyana yau yau ni da dai farin ciki da zata yau kawai ina ina gaida kowa da kowa to mun gode sosai malam Nasiru da wannan kira naka yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna wake kan layi daga jihar Kaduna To Hajiya barka da yamma barka da kokari. Barka mu dai. Yawwa suna na saba kima na kira ku daga nan Maraban a jihar Kaduna Najeriya. To menene ra'ayinka na kashin kanka? Malam Sabo muna sauraron ka. Eh yau wato ni yau ra'ayi na zan yi jinjina ne ga shi wannan gwamna namu na jihar Kaduna. Haka. da a kasafin kuɗin shi ya ware makudan kuɗi don ya yi ƙoƙarin gyara ilimi a wannan jiha tamu mai albarka. to muna mai jinjina kuma Allah ya bashi ikon aiwatar da ayyukan da za mu yi farin ciki da shi na gode amin sun amin mu ma mun gode yanzu ko bari mu koma jihar Bauchi wake kan layi daga jihar Bauchi sunana Ayuba Garba imam daga kafin madaki a jihar Bauchi to malam Ayuba na kafin madaki menene ra'ayinka Yauwa to yau ina so zan roƙi mai girma gwamnan jihar Bauchi ne don Allah ya daure wayannan ma'aikata da ba a ba su albashi ba dubu arba'in da ɗayan nan muna kira ma mai girma gwamna don Allah ya daure ranar litinin mai zuwa a biya su mun yadda kuma idan daga baya sai a zo a yi binciken bibiyan ɗin mai girma gwamna muna so ka daure ka daure ka daure ka daure mai girma gwamna a taimaka a biya waɗannan albashi ɗin na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma da a jihar Bauchi. Mu ma mun gode Malam Ayuba yanzu kuma bari mu koma jihar har yanzu dai muna jihar Bauchi ne wake kan layi. Hello kana sauraron mu wake kan layi daga jihar Bauchi. Ibrahim Sokoto ne daga Toro ka gama. To Malam Ibrahim menene ra'ayinka? Ra'ayina wato nace addu'an talakoki ba ta karɓi a teku yanzu kuma ta riga ta kare ta karɓi. <laughs> to muna sauraron ka to saboda haka kurun ko zai gina cikin abin nan ya yi haƙuri kawai buhari ya riga ya masa wuya saboda haka addu'a mu sai ko fita karɓi hankalin mu ya kwanta to mun gode sosai da wannan ra'ayi taka malam ibrahim yanzu kuma bari mu koma jihar kaduna wake kan layi daga kaduna Wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatu. Malam Murtala ne ne aisha barka da yammaci sunana Alhaji Musa Garo ne radio da rikoda kasuwar kawo kanunan Najeriya. To Alhaji Musa menene ra'ayinka? To alhamdulillah idan farko dai a wanda ya ce ni ko mai gaisuwa ta musamman gari irin yana jinjinawa alajin alhaji karshe yaran sanata Kabiru Marafa. Dan ya ce yana jinjina a gare ku. kuma da kuma zan yi jinjina ga zan yi godiya ga Allah subhanahu ta'ala ga yan takarar biyu da suka samu ciyaman a jihar Kebbi akwai Alhaji Balan Gagga akwai kuma Alhaji Sahabi Shendi don muna fatan Allah ya sa su shi wajen yi wa al'ummar su aiki yadda ya kamata kuma suna kira ga gwamnatin jihar Kaduna kamar yadda muka ji ya dan yi musu walfaya na wata biyu mm. ya babba su kuɗi na wata biyu to muna fatan wayanda aka rike kuɗi ko kuma wanda suke magana cewa an ba su wata hudun nan ba a biya su ba mm. ya kamata mai girma gwamna ya kula ko kuma ya sauransu kuma muna kira ga shi kan shi shugaban yan kasuwa na jihar Kaduna Hafiz Bayero to gaskiya ya kamata a ce an tabbatar da cewa an kula an san irin maganganun da ake biya wa mutane domin irin maganganun da ke cewa talaka karamin karfi ya je kasa kaya a gida to gida ba kasuwa to muna fatan dai za a duba yan kasuwa mai girma gwamna yau kawo da su suka zaɓe ka a tashin lafiya Alhaji Musa Garo na gode. Alhaji Musa yanzu kuma bari mu koma jihar Neja wake kan layi daga Neja. Ibrahim ne wankin hula gari mai gode a can ba. To mana Ibrahim filin naka ne. To masha Allah lalle wayannan yan takara namu guda biyu da suka ci zaɓe muna musu fata alkhairi na farko kenan. Sannan kuma muna musu jan kunne game da ainihin ba wai a zaɓe su ba. Zai mm. kawai su gina kansu a'a. da al'umma da suka zaɓe su domin mun ana samu akasi a Najeriya. Mm. Talakawa su yi ruwa su tsaki a zaɓe mutum kuma ita iskan mutane ga abubuwan da yake ka ya kamata a ciyawa talaka wanda yake har da ba zai manta da shi ba amma ba sa yi domin jan kunnen da muke kenan gare su sannan muna roƙon gwamnati na jihar Niger hanyar mu ta kama daga Ibbi zuwa Kanya dan Allah ya duba ya taimaka ya gina mana wannan hanyar domin saboda karamar hukumar shehu gaba daya babu inda ake samun rabano da kuma kuɗi na shiga na union kamar wannan hanyar da muke da muke akan ta yanzu haka abinda muke roƙo ga gwamna kenan to mun gode kuma muna fata gwamnati saji yanzu kuma sai mu na ƙarshe daga jihar daga Abuja babban birnin tarayya wake kan layi wake kan layi daga Abuja To da alamu mun rasa na Abuja kuma da kiran Ibrahim mai wankin hula za mu dakatar da daukar uh, kiran ku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu a nan na cewa karfe biyar saura minti shida yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice. taka ledan kasar jamhuriyar kamaru yan kasa da shekaru goma sha bakwai waɗanda suka wakilci kasar a gasar cin kofin duniya da ake bugawa na matasan a kasar brazil sun fara gasar ne da kafar hagu ko cin kwallon kafa na kasar kamaru wanda shi ma yana taka rawa wajen horas da matasan kasar sulemani ya yi tsokaci akan al'amuran kwallon kafar na matasan eh malam awal garba abinda zan ya ce maka a wasannin da kamaru suka buga a kasan brazil na gasan cin kofin duniya na matasan 'yan shekara goma sha bakwai shaidai mu ce allah wadar don ba abin a zo a ni ba ne ba abin a zo a yaba ba ne in ka ɗauki kaman najeriya da senegal da angola da abin da suke yi kaga su suna taka leda suna taka rawar gani suna nuna akwai wani abu a ƙwallon kafansu ba ma kamaru ba za ka ga wani techniques ko wani tactics bol zai tashi daga baya zuwa gaba ba sai dai a dinga buga bol ko ta ina sai kuma shine su ne masu neman su kwace kwallon kafa ai ba wannan bane kwallo kwallo ana so a ga ku suna da wani abin da suke yi har yake kawo musu wani cin cin kwallo shi ake so a gani amma kasan kamaru ba shi ake gani ba ba shi ake gani kuma kasan kasan kamaru ma problem ya yi musu yawa ko don shugaban kasa ya sa dokar ba za fita ba za yan wasa wanda suke bugawa a kasan waje ba matasa da suke bugawa a kasan waje yan kamaru ba za su zo su bugawa a kasa ba ba shi bane zai kawo wannan wasan da yan kamaru suke buga mana a brazil ka dauki kaman kasa kaman nigeria da angola da, da, da, da senegal kinga kallon abin da suke yi sun ci wasa bibbiyu amma kamaru har yanzu har yanzu ha yanzu ma mun fita cikin wasan don ba za mu ko mun yi dukan wasan karshe ba zai ba mu dama mu haye ba shi sa nake ce wannan abin abin yi takaici ne kasan kuma 'yan wasan da aka so a tafi da su wanda suke bugawa a kasan waje kamar shi dan samil nan da sauransu da suna nan a wannan wasan da sun ka mana gudunmawa mai yawa to amma ya za mu yi shugaban kasa ya ce ba za a tafi da su ba amma kuma ka san kuma ƙungiyan masu lura da ƙwallon kafa a ƙasan kamaru sun ba wa coach shi coach wanda ya tafi da matasan ƙasan brazil sun ba shi dama ya ɗibi wannan 'yan wasan amma shi ya ce shi ba zai ɗauke su ba saboda su ba su cancanta ba don shugaban kasa ba zai kyauta eh, kyauta eh, dokan shugaban kasa ba to kaga mu ci Allah wadar sai mu ce Allah wadar abin bai yi mana kyau ba Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru Madalla kafin mu karkara shirin namu ga labaru a takaice. sabuwar tashar jiragen saman soji da kasar amurka ta gina a agadas ta jamhuriyar nijar ta soma aiki ga dangan na tashi da saukan jiragen sintiri da samu bayanan sirri na tsaro a wannan makon a cewar rundunar dakarun amurka a nahiyar afirka majalisar wakilan amurka da ke da rinjayen 'yan majalisar democrats ta tabbatar da ci gaba da wato shiga binciken tsige shugaba donald trump a hukumance bayan da ƙuri'un wato ƙuri'ar 'yan majalisar a ɓangarorin jam'iyyu wato bayan kaɗa ƙuri'ar 'yan majalisar a ɓangarorin jam'iyyu lamarin da ya shata tsari na gaba na bincike an kashe kimanin mutane 78 a wasu tashe-tashen hankula masu alaka da ƙabilanci a yankunan oromiya da harare da kuma birnin diridawa duka a ƙasar habasha rikicin ya soma ne a ranar 23 ga watan oktoba bayan da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama wato ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama jawar muhammad ya yi zargin cewa jami'an tsaro na yunkurin kai masa farmaki sanarwar ta jawar ta haifar da zanga-zanga daga magoya bayansa rikici kuma ya biyo baya tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro har ma da wasu kabilu daban da take yi wa manema labarai bayani ji alhamis bilina siyo mai magana da yawon firaministan kasar abiy ahmed ta bayyana cewa rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane saba'in 78 To masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na karshe a wunin yau. Sai gobe kuma idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda grace alheri abdu ke gabatarwa yanzu a madadin murtala faruk sanyina da ya karanto labarai da julie leathers version da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Craig Bonds. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.